Ɗan tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. nna kpọ ndị Igbo niile nọ na Naịjirịa let us reason together ka anyị bịa eh, na bụrụ ofu dịka ukwu azịza ka anyị mee ka Naịjirịa anyị bụrụ ofu ofu ofu na Naịjirịa Hausa and Igbo and Yoruba efu mmebi anyị niile ọ bụrụ dadina anyị onwe anyị were ọgụ na mgbasasị mebie obodo anyị naijiria ọ ga-ahịa anyị ahụ so nwoke e, nnamdị ụzọ ka ana m ayọ gị were dịse biafra anyị na-ewepụta wụsa ya by the corner ya ka eme gịnị ka ebidio naijiria ka naijiria bụrụ obodo a ga-eji wee mat the whole africa the whole eh, the world so please and please my people my fellow people Yoruba, Hausa, Igbo, we are together. Let us live like a brother and a sister. We are the children of God. I don't want anything that's going to may happen so that we are going to regret in time coming. So peace and peace. Thank you. Ifanyi Uchechukwu kenan wani ɗan ƙabilar Igbo da ke zaune a kanin Dabo. Za ku ji dalilin da ya sa ya wannan kira cikin harshen Igbo da kuma turanci sai a biyo mu a hankali. Masu sauraron tsintsiya ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. sanarwar da wasu 'yan arewa suka ba na kora 'yan kabilar ibo daga arewacin najeriya da kuma kiran da wasu 'yan kabilar ibo suke yi na neman a kafa kasar biafra kamar yadda kuka sani sun haddasa cece ce. har ma shugabanni irin su tsohon shugaba general yakubu gawan da tsohon shugaba olusegun obasanjo da wasu shugabanni da kungiyoyi da kuma wasu 'yan najeriya suka yi ta yin kashedi. A saboda haka ne na gayyato. na Honorable Ifani bala wanda ake ce Buhari sabon gari ɗan maya da so mai kishin Najeriya da son zaman lafiya ta Najeriya. To, kai a Kano aka haife ka ko ka je can ne da zama? A Kano aka haife ni. To, yanzu shekarunka nawa? To, a na kai shekara talatin da tara. To, to bari mu koma kan kai Malam Mukta kai kuma Muhammad ka gabatar da kanka ko? Sunana Muhammadu Muktar dan baka. Kuma mazaunin Fitako ni ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan arewa mazauna kudancin Najeriya kuma mazaunin jihar Rivers a Shekarun Shekarunka nawa da zama can ko kai ma can aka haife ka? A ni ba haifa ni ba nan aka haife zuwa ne. To shekarunka nawa kana? Ina da samar shekara ashirin da biyar a jihar Rivers. To, kamar yadda na yi bayani tun farko kun ji dai surutan da ake ta yi. Ga waɗannan mutane kamar wasu ƙungiyoyin 'yan arewa ɗinnan da suka ce 'yan ƙabilar Ibo da suke zaune a arewacin Najeriya su tattara ina su ina su bari, Daga can kudanci kuma akwai waɗanda suke ƙoƙarin cewa suna son a kafa a ƙasar Biafra. To, kafin mu je ga batun yaya za a samu zaman lafiya, kai malam muhammad muktar ga waɗannan masu wa'annan surutai me za ka gaya musu da farko to da farko dai tunda aka zo da gasa mai yanci yau sai shekara hamsin da yan kai muna tare an yi yunkuri a raba kasar nan a lokacin da lokacin da ba ya fura a cikin jiku ba a yi nasara ba aka dawo aka ci gaba da zama lafiya jiku ya dawo har yin shugabancin kasar nan ba wanda ɗan shi ana zaune lafiya da rana kwatsam rap waziruke shi ya fara bayan ujuku shi ya fara kawo wannan maganar biyafra ya ake ya ake fara nasara ba ya gabata tasiri ya bari yanzu kuma namdi kanu ya zo ya dawo da maganar biyafra da magana ta gaskiya shine dole mu koma mu zauna tare saboda me sun kin tuna yawancin shugabannin inyamurai manyan shugabannin inyamurai a arewa aka haife su shi ma ga shi ya ce a Kano aka haife shi kuma Kano su mahaifata ba mu rikin gome shi ba mamaki da gida nashi na kan shi amma a yau ina gaya miki ba za ki san bahaushe guda goma za su suna da gidaje ko sana'a ta su kansu mallaka kansu a ƙasar yamma a ƙasar ibo ba babu saboda haka magana ta gaskiya mu dawo mu dawo daga rikin yan siyasa mu dawo mu koma gargajiya mu koma yadda iyayenmu da mu suka zo da juna aka auratayya aka haifa misali ai akwai general a soja wanda uwarta ba ce yau kuma ka har matsayin mutumin general a Najeriya Ami babu na tsangwame shi ike in wace ku uwar ta bukula ta ta rika tsirin shi dare suna da yawa saboda haka ki kira yan uwansu duk Allah do amiri neman tarihi neman fitina ba ba zai kai mu ko ina ba an yi gwamnati nasara ba an zuba jinin mutane saboda haka wani lokaci lokacin da mu haɗa kawunan mu kai da a ci gaba ƙasar duniya ta ci gaba an bar mu a baya saboda siyasar kabilanci da addini To bari To kafin mu dawo kanka in fahimci kai me zaka wani magana zaka gaya ma wa'annan mutane masu waɗannan surutai. To ajiya abin da nike da shi zan dan bada kamar da dai wanda yake son zaman lafiya ta Najeriya. To wannan abubuwan da yake taso ya kwanakin baya mu kabilan da yake Kano ko Arewa gaba daya ko a Najeriya. ba mu ji daɗi abin da yake ta faruwa domin kowa ya san najeriya tsintsiya ɗaya madarin ɗaya ubanmu ɗaya a najeriya to amma wanda suke kawo wannan abubuwa kullum a ce biafra ko wani abu ne wanda ba sa son ci gaban najeriya wanda ba sa kishin najeriya to mu wanda muke da arewa wasu sun zo wasu sun kai shekara biyar wasu sun kai shekara talatin wasu kuma nan ake hafe su arewa wasu kuma nan da iyalinsu suke wasu kuma sun yi kafa su da gidajensu domin idan idan kin zo arewa za gare yawancin mu mu ya inyamiri wanda suke arewa mu mun kafa cibiyan kasuwanci da kuma gidaje amma wanda yake a arewa ba zai so a zo ana ta da rigima ko ana ce araba ko a yi kafa biafra domin bai san da zai je idan aka kore shi yau to shi sa wani lokaci idan muka gani wasu mutane masu fasa son zaman lafiya a kasa suna fitewa a zo a yi biafra kafa biafra muna yi musu dariya domin da su tun ciwon biafra. wannan bawa allah da ya fito kwanan nan nan da kalu ai hmm. mun san shi shi ba dan ainihin eh, ba dan ainihin ba Najeriya ake hafe wannan mutum kuma zamansa ba Najeriya yake so wanda shi yana can America a can ake hafe shi duk abubuwan da yake yi a can yake yi sa kasuwancinsa ma ba ba shi da kasuwanci da ya kafa a Najeriya bai ma taba san kasuwanci a Najeriya amma ya je ya karɓi kwangila ya hmm. shigo Najeriya yana so kawo hargitsi a Najeriya dan saboda kwangilan da ya karɓo iyalinsa ba su a Najeriya yan wansa ba su a Najeriya ya'yansa ba su a Najeriya amma ya je ya karbo mana kwangila ya zo yana so ya hada mana rigima ga musulmi da kiristan ko a hausa da yamane ko whatever dai abin da ake ce to mu wanda muke zaman arewa ba mu ji daɗi abin da wannan bawan Allah yake so ya hada da rigima a Najeriya. domin idan gangan idan muke zuwa ko yanzu ma ke taro muke dawa a kan wannan ishu na biafra domin duk wanda yake arewa babu wani mutum daya wanda ya goyon baya a kan wannan abun eh, nan dokalo ya fito da shi yana ta shiga kasuwanni da kuma wuri da yawa yana ka biafra ko wani zancen wani abu to alhamdulillah wasu mutanenmu da manyan mutanenmu sun fara gane abin da yake ta faruwa shi wannan bawa Allah ba dan Allah ko dan ci gaba Allah al'umma Igbo yake wannan abin ci gaban kansa da kwangilan da ya karama to shine abin da mu a karan kai na abin da ni na fahimta abin da yake ta faruwa Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni ka ga kasar mu guda daya a matsala abin da ya sawaƙa kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a halin yanzu kuwa jummai ali daga birnin washington dc nake mana fatar alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya.